فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب sai Ubangijinsu ya amsa musu addu’ar su da cewa, Ni ba na tozarta ladar ayyukanku. kaɗan ne ko da yawa, wanda ya aikin namiji ne ko mace. Hukuncin sashen kudu da sashe duk ɗaya ne a addini, ba a ƙara wa namiji kuma ba a rage wa mace. waɗanda suka yi hijira saboda Allah, kafirai suka fitar da su daga gidajensu, suka cutu saboda bin su ga Ubangijinsu, suka yi yaƙi saboda Allah, aka kashe su don kalmar Allah ta zama ita ce a sama, to lalle tabbas zan gafarta musu laifuffukansu ranar alkiyama, kuma haƙiƙa zan yafe masu kuma tabbas zan shigar da su aljanna da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajenta wannan lada ce daga wajen Allah sakamako mai kyau wanda babu kamar sa yana wajen Allah